ba sai muka karanta hukunce-hukuncen zikiri muka yi mana somin tabi na falalar zikiri idan ba kumance ba to cikin wannan babe ma ambaci babe na da ya kunshi abubuwa da yawa a ci gaba da karatunmu a cikin wannan babe wa hudurul marda salatul jama'a wato halartar marasa lahiya ga sallar jama'a jama'ati salatul ce sallar jami'a. wato magabatan mutum ko bai da lahiya sai ya tai masallaci lillahi ruhun Allah shi musu albarka amin marda Allah shi wa marasa lahiya su albarka la bal wallahi na hannun marda ya ce kai ba wannan ba wallahi mu abba mu da lahiya ba su ba a tuwon da ka zama ne yana ji ana kiran sallah ya ce wai kai ne ka ciwo bai to ba ai mu abba mu da lahiya ba su ba mardar kulubi mu zukatan mu abba su da lahiya in su jikinsu abai da lahiya ai saboda zuciyar su tana lahiya lau ko jikin mutum bai da lahiya sai ce a tallaba shi aka yi masallaci saboda zuciyar lahiya lau take mu ko da zuciya abatar lahiya kan mutum kawai yana ciwo sai shi zama ne amma ya kace ga aboki ne can ya taho gani ne sai ka ga ya taso ya hito don aboki ya yi Allah eh, ya to inda aboki ne amma lokacin da Allah ya kira hayya ala sala ya hitowa amma da aboki ne ya taho hayya alayya taho gani nan sai ya hito eh shi na to ya rashin lahiya na zuciya ai وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود سيو مسلم يا رويتو دغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله ياتي ولا قد رايتنا حقيقه موسى bai mun ga kanmu wama ya takallafu anha illa munafiqun in lokacin sallah yayi babu wanda ka jinkiri bai tai masallaci ba sai munafikin Allah ku bar jinkiri ga zuwa masallaci in ba ku tai ka jira ladan ba to in ladan yayi kira ku tai ku jira liman illa dan ba ku samu jira ne ba ku te ku jira in liman ba ku samu ladan ba ku samu jira ne ba ku te ku jira liman ya ce mun ga kanmu wa ma ya takallafa anha ba mai jinkiri ga sallar jam'i illa munafiqun sai munafiqin Allah ma'lumun nifaq ba wanda na yi koyayye ba ma'lumun nifaqi wanda duk kowa duniya da ata da shi ya san wani munafiqi na to shi ka shi ka jinkirin sallah bai zuwa masallaci da wuri-wuri wala garkanar rajulu ya ota bihi lalle mutum guda daga cikinmu ya kasance akan zo da shi masallaci ya taha da ƙawahu ne na zane ƙasa ƙawahu ne ba su iya yin tsayi bai iya aji ƙawa dai haka ta yi tsayi bainar rajule ne gashi an ɗauko shi wanga ya riko ga ka haɗa wanga ya rigo ka haɗa ƙawahu na zane ƙasa ba su iya yin tsayi hatta yi kama fistafi ha a kawo shi cikin sahu a yi tsaye da shi haka magabatanmu suke don kulawa da jami'a jama'a ku dibi wannan rayuwa ta mu ku dibi wannan rayuwa ta mu wani ya ce mai ya je aikin hajji tare da manyan malamai ya ce amma wallahi ba su zuwa masallaci ko manyan malamai na gin shi kaina a cikin ƙasar da ya ce amma wallahi ba su zuwa masallaci to jahilin da ya ce tare da su ya ga wanga ba ai sun lalata shi don cewa zai haka na aka yi wannan hadisi sahihu muslim ya ruwaito shi warawal imamu abi ibn abi ba fi musannatihi ibn abi ba ya ruwaito cikin littafi ne an sa'd ibn abin obaida daga sa'd ibn obaida ana biya abdurrahmanin sullami annahu kana yuhmad abu abdurrahman sallami akan ɗauko shi wa huwa maridun bai da lahiya a tallabo shi ila majida ha aka kawo shi masallaci bai yadda ya sallah gida ba tun da dai ya ji kiran sallah bai yadda shi sallah gida ba lillahi darra muqri'ul kufa Allah shi albarka ga babban malamin alqur'ani na kasar kufa al-imamu shugaba al-alimu mallami abdullahi bin habibi bin rabi'a abi abdurrahman sulami malami na mai karantarwa ira'a yaka koyarwa a kufa shi na bai da lahiya yana kwanci gida bai iya tashi amma bai da shi sallah gida ne ba sai dai a kai shi masallaci walaisa haza fa hazu yace ba wannan ba wannan bai isa ba barkana ya amuru bi hamlihi fil yawmi al muti yace kai ba wai kullum a daukai haka kawai ba yace ya kasance rini ana ta ruwa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yace bai yadda shi sallah gida ba gashi kwance bai da lahiya ga ruwan sama yace a daukai shi ila masjidi zuwa masallaci haka magabatan musuki to suna maka son a koyi da su ko da kuka ce wai izala mu bakala masa ta bata san canjin zamani ba wai bakala masa izala muka yi bata san canjin zamani ba zamani ya canza wai yanzu abubuwan da aka karantawa ba kowane aka aiki shi domin kowane sai wanda ba mu yawa ya ce a ɗauke shi da tsananin ruwa yawmil mutir ilal masjid haythu kanat tashmi'u lahu abin nan ne lokacin da kun ga rukusa biyu ka haɗu gare shi idan ba ka da lahiya kana da rangwami, idan ana ruwan sama kana da rangwami, su magabata mu duk sun aji wannan rangwami. ya ce wannan rukusa guda biyu rukusa ce gare litta kallusa an almajiri ga yin jinkiri ga masallaci wahuma almarar wal amma da rashin da rashin laya da ruwan sama ba su hana mai zuwa masallaci ba eh su ba halacci suka bida ba ba rangwame suka bida ba azuma suka bida faƙaɗe a al imamu ibn mubarak haƙiƙa imamu ibn mubarak ya ruwaito fi zuhudi cikin abin na zuhudu nashi an sa'ad ibn ya obaida ana biya abdurrahman sulami annahu kana ya amuruhu an yi hamiluhu fi dini akwai lokacin da an kama ka ruwa ƙasar ta caccaɓi ƙawa in an ka kawa sai ta kahi in an ka aza sai ta shiga ƙasa wal madari ga ruwan kuma ana ta maka kuma ga caccaɓi ƙasa ya ce a ɗaukai ilil majid zuwa masallaci wa huwa maridun bai da laya ya ce duk a ɗaukai zuwa masallaci hakan duk bai wannan rangwame shi shi shina iyawa Allahu akabar shi yasa mai ya ce mu ya ce wallahi na hannun marda wallahi mu abba mu da lahiya a ani mardal ƙulubi wato zukatan mu abba su da lahiya dan kan mutum ɗai dan ciwon kai ɗai yana na mutum zuwa masallaci wani kwana biyu ma da masallaci yi eh, wallahi ban da lahiya lahaban da lahiya kuma duk harkoki ne na kasuwanci yana yana yi da wayan nan duk ya zagaye Kano kullum amma bai zagaya masallaci ba to ya za mu yi ba mu bi hanyar da sun kabe ba Allah ka ba mu abin da ya ba su ba zai ba mu ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu babe na gaba a azhabu ila almasjidi fi as'ab adh-dhuruf a masallaci lokaci wanda ya kowane tsanani ila li sa'id ibn musayyib an ce ma mallan sa'id ibn musayyib inna dariqan yuridu qatlaka fataghibu abin nan fataghayyab dariku yana so ya kashe ka ya ce kashe ka zai yi saboda haka ka ɓoye mai ka bar masallacin da. faƙala abi haisu laye ƙadirin lahu alayya ya ce yanzu zai to ya kashe ni inda allah bai iya kare ni yanzu shi yana iya zuwa inda allah bai iya kare ni ya kashe ni faƙila lahu sai aka ce mai ajilis fi bai ta kai zaman ka gidan kamallan faƙala ya ce a sama wa hayya ala hayya ala fala ina jin hayya ala sala hayya ala fala sannan wala ujibu ba zan karɓa ba ya ce duk abin da zai yi shi wallahi sai na haita masallaci ina jin hayya ala sala hayya ala fala sannan wala ujibu magabatan mu kenan kai yanzu ya hanka ce ga wani abin tsoro nan bakin masallaci ko kusa gare ba ka taɓa ba amma kun ji magabatanmu yadda suke jama'a karatun ga karanta muku shi na maka don mai koyi da su ba karanta muku na kai ku ce lalle a sai kokari ba shi na kanini ba karanta muku na na kai don mai koyi da su sai alhirsu alal mauti wato babi na gaba kwaɗayin mutuwa fi halata jama'a a cikin halin jinkirin jami'i ya jiran jami'i wato mutum ya tawo masallaci ya jira liman yana fatar allah ya kashe shi kamin liman ya taho fata ya kai allah ya kashe shi kamin liman ya taho amma bai fatar liman ya taho ba a yi jam'i da shi ba wanzur ila harta abi abdurrahman sallami kalla ka ga kwadayan abi abdurrahman sallami an ya ati wal mauti yana kwadayan mutuwa ta zo mai wa huwa fi intizari sala yana cikin jiran sallah bil majlis cikin masallaci shi yasa kun ka bai da lahiya amma bai yadda shi sallah gida ba masallaci ya kasan ya taho yana nan yana jiran sallar nan mutuwa ta iske shi nan ta tallabe shi nan ya yi gane ma hakan da ta tallabai gida walidha don wannan rafadal da min al-masjid ila firashi ya kiyarda ya kakkabe tashi da masallaci zuwa tabarma tai an kai an kai da shi da ciwon na ya taso mai akai yi malan ka bari mu kai ka gida da baka da lahiya ya ce wallahi ba ku kai ni gidan kowa gidan kowa ba ku kai ni ku bani masallaci lamma hadaratu almaniya lokacin da mutuwa ta zo mai yace a bar shi masallaci da kai na sai ka ce a kai ni gida sai eh, kakka mutu masallaci tun da masallaci ba abin kwarai na ba a kai ka gida ana da bin sa'ib kala adawa bin sa'ib ya ce Da kalla ala abi abdurrahman mun shiga wajen abu abdurrahman as-sullani wa huwa yuqda rayuwa ta tana cikin halin hita aina yunza'u wato ina za a cire ta fil cikin masallaci fa da sai muka ce mai lauta ta ila al firashi alaga wata mala inda ka canza daga masallaci ka koma gida ka kwanta bisa shin hidarka fa innahu awsaru wannan yafi sauki gare ka qala husainu ahadu ruwati husaini ya ce ɗaya daga cikin masu rawaya hadisin awsaru ma'anarsa awdau yahi abin nan makwanta wato wata wurin ɗan kwantawa a huta ƙala sai ya ce ku kai ni gida haddasa ni fulanin wane ya bani hadisi annan nabiya sallallahu alaihi a ƙal hakika manzo Allah ya ce la ya zalu a hadukun fi salatin ɗayan ku bai gushewa cikin hukuncin mai sallah yake ma da mafi musallahu muddin yana wurin sallah ta yanta zirar salata yana jiran sallah ya za ku ce ku kai ni gida don ban da lahiya manzon Allah ya ce duk wani mutum da ya yi sallah na wurin sallah ta masallaci ya zanna ciki hukunci ne ko awa nawa ya yi hukunci mai sallah yake in ya yi awa biyu kamin liman ya taho ya yi sallah ta awa biyu ya ce ya za ku kai ni gida ku banna nan cikin sallah wa fi riwayati ibn sa'adin cikin ruwa ibn sa'adin wal mala'ikatu taqul yana nan zaune inda ya sallah mala'iku na cewa Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allah ka gafarta mai Allah ka mai rama yace to ni da azzauni inda mala'iku suke bayana suna ce mai Allahumma gafir lahu Allahumma arhamhu kuka ce ku dauke ni ku kai ni gida qala abu abdur abu abdurrahman as-sullami fa uridu an amuta wa ana fi masjidi abu abdurrahman as-sullami yace ina so in mutu ina cikin masallaci na ko banne nan ina so in mutu cikin masallaci na ya zaɓi ya mutu masallaci da ya mutu gida Allahu akbar Allah ka shirya muka mawa da ka shirya su sai babu na gaba azhabu ila masjidin akhar inda fawati jama'atin fi masjidin wato kokarin magabata in sun ka taho masallaci kamar yanzu nan masallaci ko da sun ka taho liman ya ce assalamu alaikum da sai su baya sai su bi hanya sai sun ce can masallacin da ba a yi sallah ba sai su yi sallah haka suke ba su suna jami'i cikin masallaci an gama sallah kaga waɗanga nan sun yi dan gungu waɗanga sun yi dan gungu wani ma da gani ne da ka kalle ka san mina hakin Allah a kullun haka yake kullun sai an gama yaka tawa mina hakin Allah na kullun sai an gama yaka tawa ba ko laluya ta ba ba in an jinkirta sallah a zuwa in an kai ƙarfe bakwai na ce bai tawa sai an gama mina hakin Allah na naqala bukhari an al-aswad ya ruwaito daga mallan aswad annahu idza fatatu jamaa shi idan jam'i ta kuce mai zahaba ila masjidin akhar sai ya tattaka ya ce wani masallaci ya sallah shi yasa kun kaga cikin tamamul minna na albani ya kawo su abu musa al'ashari manyan sahabbai ne ya kawo su albani ya kawo su da sun ka zo wani masallaci sun ka yi an gama sallah sai sun ka juya su duka ba su ce mallam ba masalla ba su duka sai sun ka juya sun ka yi wani masallaci sun ka yi sallah albani ya kawo shi ne hujja na kawa akan muhimmancinsu allah ya gafarta musu allah ya haskaka musu kuma burarsu ya ce abin na hasso al'ibini ala malazamatin majidi sai kwadaitar da ɗiya mutum ya kwadaitar da ɗanai ga lizimtar masallaci ya ku yan ɗaya mu ku ji tsoron Allah ku zanka zama masallaci ko yaushe ku zanka zama masallaci ko yaushe da an ɗan taɓa hutawa sai a tashi a ce Allahu akbar in an ka gaji da sallah a yi zaune ku bar zaman banza ya ku yan ɗaya mu قال أبو الدرداء لابنه أبو الدرداء مشهور مكرنشين القرآن الناس mashahurin zakiru din nan zakiru nan mashahuri wanda ka subhanallah wa bihamdi sau dubu ɗari gari ne kuma shi karatun alƙur'ani to shi ya ce li yi ga ɗanai ya bunayya ya ɗana liya kunin majidu baituka masallaci lalle ya zama gidanka liya kunin majidu baituka lalle masallaci ya zama gidanka وإني samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya وسلم ni na ji manzo Allah na cewa innal masajida buyutul muttaqin lalle masallatai gidaje na na muttaqi na gidajen masu tsoron Allah ne saboda ka dana masallaci ya zama gidanka don in samu natsuwa da kai in gane mai tsoron Allah kake wa man kana ta masajidu buyutahu duk wanda masallatai su a gidaje ne da min Allahu lahu birrawahi بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة الله يا أمن شيمي da hutawa da rahama da ƙetare siraɗi zuwa aljanna duk wanda ya lizimci masallaci ko yaushe Allah ya mai wannan alƙawari zai ba shi hutawa ya ba shi rahama ya ƙera da shi ga siraɗi ba tare da wahala ba ya shiga aljanna ba tare da wahala ba shi ma dai a wannan hadisin a itinaduhu sahihun shi ma wannan hadisin. wancan da bukari ya kawo sahihul bukari ya ruwaito shi wancan ɗabaƙatar kubura li sa'ad wancan kuma az la'ibin mubarak sai musa'alatul ibn an hudu da salatul jama'a ka tambayi ɗanka an yi sallar jam'i da kai sallar azuhudin ga an yi sallar jam'i da kai idan ya ce eh ka ji daɗi in ya ce a ka sha toka kuma kai mai faɗa kashi ko wargi ya bari a yi sallah ba tare da shi ba rawa abdurrazak abdurrazak ya roito an mujahidin same to rajulan mujahid ya ce na ji wani mutum min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahaba annabi duk sahabai adalai ne ko bai hadu sunan wanda ya ji a gare ba kala la alamu illa man shahida badar wannan sahabi ban san shi ba ce sahabin nan ya je badar kala limin libnihi ya ce madanai a darakta salata ma'ana ka samu sallah tare da mu kala a darakta takabiratul ula sai ya ce sai kala a darakta takabiratul ula ya ce ka samu kabbara farko don kun san wani yana aiki ya samu amma raka a ƙarshe ya samu sai ya sake tambaya dan ya ce ka samu kabbara farko ƙalala sai ya ce ban samu kabbara farko ba ƙalala ma fataka min ha khairun min mai ati naƙatin ya ce wallahi abin nan da ya kuce maka da baka samu kabbara farko ba abin nan da ya kuce maka ya ce wallahi hasarar da ka yi ta yi hasarar wanda ya yi hasarar min mai ati naƙatin ya hasarar raƙumi ɗari kullu hasudul aini dukkan su kowace mai baka ijiya wadda adda baki kewaye da ijiya ta ta kowace daraja cikin raƙumai da larabawa ya ce to wallahi hasara da kai ta kai hakan duk wanda ya zo masallaci ya iske an fara sallah ba a fara da shi ba hasarar da ya ta haita raƙumi ɗari yanzu ko ta akwai ko ta kaza ɗari an ka ce ƙaramar hasara ce ko ta kaza ɗari to duk mutumin da ya bari an ka fara sallah ba da shi ba ya yi hasara ta hita raƙumi ɗari raƙumi ɗari kun ka san miliyan na za a sai shi yau sa guda ma an sai da sa guda naira miliyan ɗaya har da wani abu eh suna kai miliyan ɗari hasarar da ya yi da an ka fara sallah a zuhur ba da shi ba ya ku yan mu, ku rika tausaya ma kanku ku tausaya mana da lokacin sallah ya matso in dai ba ku jira liman ladan masallaci ba to in ladan ya kire ku ku ku jira liman in dai shi liman shi ladan ba a samu an ka jira shi ba ya iske kuma sallaci sadda da kira to in ya kire ku ku ku jira liman ku bawargi da ibada koyo shi kuna sallah bayan abin da an fara sallah ina amfani haka nan yaro mai ƙarfi a ce kullum sai an kaba ta sallah ya to da baya mi amfanin kurciya ta yi mi amfanin kurciya wannan yaro wata zuwa mana masu kwana ga wannan darasi mai muhimmanci idan yaro ya yi jinkiri an kai ka bar harama ba da shi ba idan ka zane shi ka sa bulala ka zane shi in dai yaro ne karami lada za a baka ba wai sallar ta kucce mai ba a ce a daidaita sahu bai cikin masallaci in ka sa bulala ka zane shi lada za ka samu don haka ya ce babu na gaba ta adibul ibini a yi ma yaro ladabi a sa bulala a zane shi Allah ta akuri an salatul jama'a saboda ya yi jinkiri ga sallar jami'i an fara sallah ba da shi ba zakar zahabi fi siyar zahabi ya ambata cikin sira an yaquba an abihi anna abdul aziz bin marwan lalle abdul aziz gidan marwan marwan bin hakam ba asa ibnahu umar ya aika ɗane umar ila madina zuwa madina abdul aziz ya aiki ɗanai zuwa madina ya ta'addabu biha ya tai madina ya koyo ladabi a kai shi inda malami ya koya mai wada aka ladabi waka taba ila salih bin kaisana ya ta'ahadu sai ya rubuta takarda ya aika ma mallan salih bin kaisana ya ce an kai shi masallaci ka makaranta ka bi shi ka rika kula da shi ladubban da malam ya ada ya gare yana tsaya bisa gare su wa kana yalzamuhu yulzimuhu salawat ya kasance yana lizimta mai salloli don in dai ba sallah mutum ya tsare ba babu da za ka yi sai shi yasa kuwa ganin waɗanga yan balla jawu suna ta bacin sallah babu da za a yi su zama mutanen kwarai musu tsare sallah ba kuma ba su iya tsarewa ba su iya tsare ta wani ya ce mai ya je aikin hajji tare da wasu wayanda ka kurin malamai ne ya ce wallahi bai taba ganin sun yi sallah ko cikin lokaci ba da asuba ko cikin lokaci ya ce wallahi bai taba gani ba balle a yi magana masallaci ya ce ɗakin su suke sallah ya ce wallahi bai taba ganin sun yi sallah cikin lokaci ba don ba a taba tashi sun ka tashi ba ko malamai na masu wa'azina irin waɗanga lalatacci suna sun ka sun ka cikin jama'a waɗanga lalataccen suna sun ka shige cikin jama'a suna neman su lalata mutane ana matsa mutane ana kaza ana kaza ana kaza Ya ce, wa kane yalzimu a salawat fa abda a yawman an salat sai rannan yaron ga yayi jinkiri game da sallah ko da ya to an ta da sallah wurin da an ka saba gani ne ba a gane ba bayan an gama sallah sai malam salihu kai sana ya kira shi wa kala ma haba saka mitsai shika ƙala kana abin na abin na murajjilati ta sakin sha'ari wato kun san ɗan gidan marwana ne marwana kuma shugaban ƙasa na duk duniya gabar da yamma kudu da arewa shi ya shugaban ƙasa ɗane na an ka kai makaranta an ka sa aimai wanga ladabi to ce inda aka kai shi akwai wata tsohuwa wadda ita kai mai kara sannan ya fito ya ce wannan da kai min kara ta tsaya ta gyara gashi na wadda kai min sha takai ta tsaya ta sakki na sha'ani ta natsar da gashi na ta gyara min gashi na in hito da kyau faƙala sai mallan ya ce balaga ka min taski na sha'arika yanzu balaga min taski na sha'arika yanzu ya isa matuƙa ga gyaran gashin kanka an to asirahu an is'ala salati ka jinki ka zaɓi gyaran kai akan sallah ko waka wa bi zalika ila walidi sai ya rubuta takarda ya ce akai mu uba ne kaji danka matar da ka samu mai sha ta kai ta gyara shi kaji wayo kaji abin da sai ya aika ma uba ne ko ba sai abdul aziz rasulan ilai sai abdul aziz da aka kai mai takarda sai ya aiko manzo da tambe ko takarda da ya aiko ba mutum ya aiko da kai ne ya zo makarantar wa ma kallamahu hatta khalaqa sha'ar ko magana baiwa yaron ba sai da ya aske gashin duka ya mai talkwabo sakon ya fara magana da shi ba gyaran ka ne an ka tsaya yi har lokacin sallah an kai kiran sallah ba ya ce to a yi mai talkwabo ko magana kashi da shi sai ya mai da kai ne hako eh shi abin na ɗane umar ba ɗan umar ne an kawo talkwabo to ku diba ku gani yanzu yadda muke yaro ya kai mu uba ne ƙara mi kai shi me yasa kake baka zama makaranta ce wallahi baba sallah akai makarantar nan wallahi baba sallah nan ban iya ta yace to ina ka so to ko shi bai yi wato ina ka kaso tunda nan sallah akai eh faɗi inda ka kaso inda ba a sallah waye waɗe inda ya kaso tun da nan inda an ka kai sallah a kai ke waɗe inda ya kaso inda ba a sallah eh, kuma ɗan da ya lalace ga shi ne ya mai sai inda aka sallah da ya gaɗan ya lalace ya kama shaye-shaye kuma sai turo shi inda aka sallah don ya harshe su sadda yana yaro ne ya ƙi bari ne shi karatun sai da ya ga ya lalace kuma sai ya turo shi to ai kaka da shi Allah ya gafarta mana to kun ga yadda ake kulawa da yaro ko duk wani abu da kasan yana shagaltar da shi ga ga sallah rabahi da shi duk yaron da sallah ta bai take bai zama na kwarai shi yasa kun ga annabi tarbiyya da ya fara basuwa sai ce murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin ko umarci ɗiyanku da sallah suna 'yan shekara bakwai wadda alaiha ku yi musu bulala a kanta wa abna wa ashirin ne suna yin shekara goma da zaran yaro ya samu ta lalaɓiya ga sallah shi an gama da shi tarbiyya ta ba a samunta shi yasa kuwa ganin duk yara na tashi makaranta mallami bai yi balle su su wannan magana banza za ta sai ya kai shekara bakwai a sannan dai an ka ce a bashi umarni da sallah amma ga Hussein nan ko ta hiya bai iya ba ya tawaye ko ta kan annabi da shi da Hassan ko ta hiya ko ba su iya ba ko ba ku ga Albani yana faɗa da su ba ba da kuma karanta al-majmu'a ta saniya ba da kuma kai almajimu'a ta saniya kuna ganin hadisin da ya ce ba a tawa da su Albani ya kawo mai illa ta goma daga wurare daban-daban don haka ya ce wanga hadisi mugun hadisi na babu inda shari'a ta yi rangwame a aiki da shi amma la'anannu sun riƙe shi suna ƙoƙari su hana yara zuwa masallaci ku te da ɗayan ku masallaci kuma ku kula da su su yi sallah Aiku naku na ku abin hauka na ma yaro ya iske ni ina oke ya ce malam assalamu alaikum na cewa alaikum assalam ya ce yanzu malam kamata ana cewa bai shiga masallaci kamata bai a ce bai shiga masallaci na ce yana shiga ya ce wallahi malam masallacin na nika sallah masallacin ku na wallahi malam wani shi alliman wallahi shi ka sa a shi ne masallaci kuma abin nan na banna mini rai Ya ce da an yi kiran sallah da asuba na taso duk ina rugun su in tawo in shiga masallaci ko da ka tawa kowa babu har da ladanin masallacin nan bai tawo ba in yi zaune wai sai a sun tawo za a tada sallah sai a kore ni na ce bai kamata a kore ka bai ce to mala akwai abin da za ka bani in iske su da shi na ce akwai na kawo littahi na bashi inda annabi ya ce kwan riga ga sahushi shi da shi mai sharhi ya ce walau sabiyan ko yaro na ɗan ƙarami mai shan nono fistaffil awwa daga sahun hwari inda ya riga shi an da shi ni karanta mai ce da Allah malam ba ni Mace ta kawo hotarsa ya yi hotarsa ya kawo musu suna ce a hete ce ai malam ya ce in kawo muku kun ce in hita in kawo muku turan na yaro ya ce ba a koma kora ta yi ba malam ba su karatu illa dai ta kalidancin ciya dai an nan gare su ko samu an ka kai shi ya zama liman ko ya zama ladan ko ya zama babba masallaci ana saurare nai to yara sun gaba ne ga sallah ba su zuwa masallaci saboda shi takaicin ya sai ɗiya ne ba su dahuwa don haka dan wani a hitsai ai inda ne na bai ciya a kore shi aji to ba a sa yaro sabon harin ba a sa ya sabon harin ka tambi anas yana yaro dan karami ka tambaye shi albani ya ce a tambayi anas anas ina yaro ka tsayawa in ya zo masallaci ya ce mun yi sallah da ni da manzon Allah tare da ni akwai wa gulamun na hau yaro dan ƙaramin iri na kalfa rasulullah bayan manzon Allah mun kasa cikin sahu albani ya ce to shi aka yi anas yi musu bayani sai ya kawo haddasa ni ya kawo magana anas anas ya faɗi inda ya tsaya ya ce to inda anas ya tsaya nan yara ka tsayawa duk irin waɗanda abubuwa ba su binciken su kore yara ɗaya suka yi da masallaci to kai ka kore yarar da kai ka mutuwa shi ke na masallaci ya mutu ko ko gaban liman suna tsayawa ba a yi musu sunna na ne wato mutane ba su yi karatu ba kuma ba su tambaya duk wanda ya rika dan mukamin ilimi bai yi karatu bai tambaya wa shifa'ul iya as'al jahilci magani ne tambaya hadisun sahihun to ina ganin nan ya kamata mu tsaya da wannan darasi na sallah wato abubuwan muna cikin su shi yasa kuwa gani inda duk mun ka taho karatun wannan sai ku ga wani har muna dan wuce lokaci sallah farilla ko ba sallah farilla ba abinda duk annabi ya shi aka yi jam'i duka jam'i na ko sallar farilla ko ba sallar farilla ba abinda duk annabi ya yi shi aka yi ilimin da sauran abubuwa ba ba ya ya da ya to ba ka ganin duk mahiyawa su kansu uwayen duk makarantar da ba a kuda tarbiyyar ɗin sun hisanta son da yaro in ana matsa mai bai jin daɗi ana matsa mai shi yaro su ko duk abin da yaron su bai so su ba su so ne ba shi yasa tarbiyya ta yi waya ba ba su da gaskiya ne gaskiya ne malaman ba su da tarbiyya shi yasa ba su iya tarbiyya kowa don ba su da ita Mm. to ko sallar bai yi shi sai ya malami na sallah cikin aji wayanda adda ofis cikin ofis din ka sallah me zai koya ma yara shi na kawai abin da a matsala ga su yanzu eh, musamman 'yan mata sai tambayoyi ɗaya suka yi wai ko wankan janaba ba su iya ba kuma islamiyya ga suna aka bugun gaba da su wajen musabaka amma ba ta san abin da aljana ba sai ka ji yarinya na tambaya shekara ta kaza gidan miji ban san wanda aka wankan janaba ba an ɗauke ta daga makarantar solo an kai ta makarantar solo ga su kuna gani yanzu na aka kawo muna in mun ka ce a hita masallaci zuwa sallah eh, in sun ka diba da sun hito da makaranta sun ka kawo nan sun ka diba in ka ga ana ta kashin gudu ainihin haka suna da wasu makarantu ne an ka ɗauko ba su sallah ba ran nan ina cikin sallah ne ji wata sai da na kaba ta sallah ta ce mata ke ce to mata mu wallahi sun ga kwashi kan sun ga sai da sun ga an ga daidaita sahunsu sai eh, ba su iya daga wata makaranta an ka ɗauko su an ɗauko su makarantar maciyaci ɓaci malamai ɗaya annan ga iya malaman nan ɓaci malamai ɗaya annan babu komi na addini gare muna kabata sallah ta tashi ke ke to mu yi ta tayammu kuma sannan sadda muke sallah nan duk yaro ya ce gida ya ce ya sallah ba ka ce mai bai sallah ba shi kenan kun sun ka ta sallar da ba su yi ba kenan kuma can nake tsaye ina jira almajirai su shige masallaci duka duk waɗanda na ga sun kawo nan sun bambara da gudu sallah ba su da sun kawo wurin ga ba su iske kowa ba nan suka bi da gudu duk da wasu makarantu ne an ka ɗauko su an ɗauko su da makarantar solo an yi musu aure an kai su ga solo ɗan uwansu ba su san wanda aka wankan jaraba ba sabolo kenan go akwai sabolan malamai kasanta ku daure ku yi ta hankuri ku ku yi ta koya masu sallah na gani yanzu yanka ka kama alwallah wurin ga wata yarinya ana minti talatin ba ta yi alwallah ba to wuce nan ma to ko mazan wanda an ka ɗauko wani wuri haka na yake ran nan gaba gare ni yaro ya ce ma wani sai ka yi alwala ya ce ban da tsarki bai ba sallah gani bai yi ga mana nuna ce litoni sai mai faɗa don ka ashe irin wanga wai bai sallah eh. wai bai da tsarki sai na ce a ba dan buga shi ya bashi kashi ya bai alwala ba sannan ya yi alwala ya wuce masallaci wai bai da tsarki wai bai sallah duk sun lalata ɗayan sun kai su ne a goma karantin ne wai shi yaro inda duk ya kaso inda dai aka masa baka da shi a ba shi kuɗi to ai kaka zan yi ya ce can ya kaso a kai shi sai ai ya lalace a ɗauko a kawo mana mu a masu maganin mahaukata muna barin maganin mahaukata duk mahaukaci an ga kawo muna barin an sata ya Allah